This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu a kan mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalar FM muryar Arewa da kuma niya FM ko a ji mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko da yaushe kuma daga ko'ina. Masu mu assalamu alaikum ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc tare da salihu garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen na wannan sahiyar laraba da watan dukan kukuna cikin ƙoshin lahiya kayan mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya an ratsar da michel kafando a matsayin shugaban burkina faso na wucin gadi alhakin mayar da kasar da ke yammacin afirka akan tafarkin mulkin demokradiyya yara ta yanzu a kansa Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce 'yan sandan demokradiyyar Congo sun kashe matasa da dama yayin da suka fara yaƙi da masu aikata laifuka kimanin shekara ɗaya da ta gabata. Ɗan sandan da ya jikata sanadiyar harin ta'addanci da aka kai a kan wurin ibadar Yahudawa a birnin Kudus ya mutu. Wannan shine ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu biyar a harin. A jiya Talata, 'yan Majalisar Dattawan Najeriya sun tashi baran-baran ba tare da cimma wata matsaya ba game da bukatar da shugaba Goodluck Jonathan ya gabatar musu ta neman tsawaita dokar ta ɓaci a jihohin Borno da Yobe da Adamawa. Madina Dauda tana tahe da rahoto. A jihar Gombe kuma hukumar 'yan sanda ta tabbatar da cewa an samu tunin ababen hushewa a cikin jakar dan kunar bakin waken da mutane suka yi makukan kura suka hallaka shi a lokacin da yake neman kai hari a tashar motar garin na Gombe. Abdulwahab Muhammad ya aiko da rahoto akan wannan. A jihar Adamawa kuma talakawa da masu iko na ci gaba da jinjina ma 'yan aikin tsaron sa kai da ke jan daga da 'yan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz na tahe da rahoto kuma kamar kowace sahiyar Laraba sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin demokradiyya a yau amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya. An ratsar da Michael Kafando a matsayin shugaban Burkina Faso na wucin gadi. Alhakin mayar da ƙasar da ke yammacin Afirka a kan tafarkin da mulkin demokradiyya ya rataya a kansa yanzu. Cikin jawabin da Mr. Kafando ya yi ta kafar talabijin jiya talata, ya yi alkawarin mutunta kundin tsarin mulki da kuma yin amfani da tsarin da aka bashi. Yanzu shugaban zai bayyana sunan sabon Firayim Ministan ƙasar. ya kuma taimaka a kafa gwamnati da za ta kunshi mutane 25 ita sabar gwamnatin za ta shirya zaɓuka nan da shekara ɗaya sojojin burkina faso dai sun karɓi ikon ƙasar ne rana ɗaya ga wannan watan bayan da tsohon shugaba blaise kamfore ya yi murabus ɗin zata wata kwamiti da ta kunshi wakilan sojoji 'yan siyasa ƙungiyoyin jama'a da shugabannin addinai ta zaɓi Mr. Kafanda ranar Litinin ɗin nan. Mr. Kavanda ɗan shekara saba'in da biyu ba zai tsaya takara ba a zabukan da gwamnatin za ta shirya. Ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta ce 'yan sandan demokuraɗiyyar kongo sun kashe matasa da dama yayin da suka fara yaƙi da masu aikata laifuka kimanin shekara ɗaya da ta gabata. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch mai cibiya a Amurka ta hitar da wani rahoto a jiya talata da ya ƙalubalanci 'yan sandan. Shirin yaƙar wato shirin yaƙar laihuka da 'yan sandan suka laƙa ma suna Likofi ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 51 kana wasu 33 da ake zaton 'yan ƙungiyar aikata laifuka ne suka ɓace wannan shirin na 'yan sanda an fara shi ne a watan nuwamba shekarar 2013 zuwa watan fabrairun wannan shekara. A rahoton na jiya talata an ji daraktan kungiyar kare hakkin ɗan adam mai kula da yankin Afirka Daniel Bekele yana kiran gwamnati ta binciki kashe-kashen. Ya ce gwamnati ta soma da kwamandan shirin ta kuma gurfanar da duk waɗanda aka samu da hannu a cikin aikata kisan gillar a gaban shari'a. Rahoton ya ce an ga 'yan sanda sanye da rigar sarki suna jan 'yan kungiyar da aka sani da suna kuluna daga gidajensu da daddare suna harbe su har lahira. Wasu wato wasu kuma an bi su cikin kasuwanni inda suke kwana aka karkashe su rahoton ya kara da cewa mutane da dama aka kama babu izini kuma sun ɓace rahoton ya ce manuwar matakin da 'yan sanda suka ɗauka ya zama wa mutane kashedi ne matakan sun haɗa da yamma mutanen da aka kama duka a bainar jama'a wasu ma ana barinsu a cikin jininsu domin wasu su gani su yi koyi To kada da ya manta labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na murar Amurka daga birnin Washington DC. Dan sandan da ya jikata sanadiyar harin ta'addanci da aka kai a kan wurin ibadar Yahudawa a birnin Kudus ya mutu. Wannan shine ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu biyar a harin. sauran da suka rasu a harin eh, limaman addinin yahudawa ne da suke da takardun zama 'yan ƙasan isra'ila da wasu ƙasashen uku cikinsu amurkawa ne na ɗayan kuma ɗan birtaniya ne akwai wasu su bakwai da suka jikata falatinawa biyu ɗauke da bindigogi da wuƙaƙe suka farma wurin ibadan yayin da suke cikin addu'a jiya talata suka kai hari akan masu jadan. a 'yan sandan sun harbe biyu daga cikin maharan har lahira mayafan masu sujadan sun bazu ƙasa cike da jininsu shugaban falasɗinawa ya yi tur da harin amma ƙungiyar hamas shagali ta yi tana murna cewa harin wani ramako ne sabili da mamaye ƙasar falasɗinawa da isra'ila ta yi firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya baiwa 'yan sanda oda su rushe gidajen maharan biyu kana su gaggauta rushe duk gidajen waɗanda suke da hannu a hararen baya wani rahoto da aka hidda ya ce adadin waɗanda aka kashe sabili da hare-haren ta'addanci ya haura fiye da kashi 60 cikin 100 tsakanin shekarar 2012 da 2013 ƙarin bayanin ya samo asali ne ko kuma rahoton ya samo asali ne sanadiyar yawan tashe-tashen hankali a gabas ta tsakiya da Najeriya. Rahoton da cibiyar tattalin arziki da zaman lahiya ta hitar ya ce mutane 17,958 ne suka mutu sabili da ta'addanci a shekarar 2013 wato an samu ƙarin 7,000 akan waɗanda suka mutu a shekarar 2012. Cibiyar da ke kasar Australia a rahoton nata ta ce kashi 80 cikin waɗanda suka mutu daga ƙasashe biyar suka hito, ƙasashen ko su ne Iraki, Siriya, Najeriya, Afghanistan da Pakistan. A cikin rahoton an ce har-haren ta'addanci sun ƙaru da kashi 40. Cibiyar ta ce dalilan ta'addanci na da sarƙaƙiya amma dukansu suna da tushe ne da tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Tsatsauran ra'ayin addini shine ya harzika ko kuma shine ke harzika ta'addanci a Afirka ta kudu wato a Afirka kudu da hamada da arewacin Afirka da gabas ta tsakiya da kudancin Asiya. Manuhar siyasa na iya harzika ta'addanci a wasu wuraren. Rahoton ya ambato ƙungiyoyi hudu da ke kan gaba a ta'addanci. Ƙungiyoyin kuwa su ne Daular Islama, boko haram alka'ida da taliban su ne suka yi sanadiyar rasa rayukan kashi 66 a cikin ɗari. shugaban amurka barack obama ya ce yaƙi da cutar ebola zai ci lokaci duk da nasarorin da ake samu a kan yadda ake jinyar waɗanda suka kamu da cutar shugaban ya faɗa haka ne jiya talata a fadarsa ta white house yayin da 'yan kwamitin da ya kafa akan cutar suka gana da shi. Ms. Obama ya ce ci gaba da samun barkewar cutar Afirka ya nuna karara mahimmancin ci gaba da yaƙi da cutar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To ga dukkan alamu dai bukatar shugaban kasar Najeriya Gullak Jonathan ta neman ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a jihohin Borno da Yobe da Adamawa ta fara fuskantar cikas a majalisar dattaban Najeriya kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Madina Dauda ta aiko mana. jim kaɗan bayan da aka gabatar da ƙudurin tsawaita dokar ta ɓacin a majalisar dattawan sai yanayinta ya canza a tsakanin membobinta wani abu da ya sa aka kori 'yan jaridu da ma 'yan kallo har majalisar ta ya zaman sirri da ya kwashi sa'o'i uku bayan sun fito ne shugaban majalisar dattawa david mark ya yi wannan sanarwar david mark ya ce mun yi muhawara mai tsawo a kan batun amma za mu ci gaba da muhawarar gobe bayan wannan sanarwa ta david mark ne dai na tambayi sanata sahabi ko ya yake kallon wannan batu na sabunta dokar ta bacin to abu ne wanda za a ce akwai daurin kai a ciki domin dokar ta nan da ake cewa a sa an sa ɗaya an sa biyu an sa uku babu wani abu takamamme na ci gaba da ya biyo baya sannan kuma baya yiwuwa a halin da ake ciki a ce an jaye mutanen nan ko an jaye dokar nan ta tabaci in an jaye dokar ta ɓaci a yi me wannan shine eh, halin da kowane mai hankali wanda ke neman zaman lafiya ko mai neman ƙasar nan ta kasance ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ya samu kansa sanata sahabiya kenan dr haruna yarima na zaman tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar borno ya bayyana ra'ayinsa kamar haka an yi na ɗaya an yi na biyu ana neman na uku duk dai ba wani a canji gara a sake lale gara su dubi wannan abun su san yadda za su yi amma don wannan doka ba za ta kawo wani canji lokacin ne ta wuce don an riga an shiga wani hali an riga an shiga wani yanayi wanda dokan ba wani tasiri da za ta yi kuma ba ta yi ba nan gaban ma ba za ta yi ba kwata-kwata so ba ma amfaninta to me ya mafita a wannan bangaren E eh to kamar yadda ni na sha faɗa don a faru farin wannan rikici ni na sha a yi magana a kan cewar wannan amfani da ƙarfi zuzurutu din nan ba za ta kai mu ga nasara ba dole a yi maganan sulhu dole a yi maganan tattaunawa a samu mafita. Amma Kailani Muhammad jigo ne a jam'iyyar APC ya ce take-taken hana zaɓe ne shugaba Goodluck Jonathan ke ƙoƙarin bullowa da shi. Abin da ke faruwa a Yobe da Adamawa da Borno. Wannan Boko Haram ɗin kowa ya sani akwai lokacin da shi kansa Goodluck ya ce ya san Boko Haram suna sha suna ci tare da sha gwamnatin shi ai wannan magana kowa ya sani to mu abin da muke cewa muna kira ga 'yan majalisar arewa in kika duba majalisar dattawa su 109 ne amma 70 bisa 100 duk mutanen arewa ne me suke yi a wajen in kika duba na majalisar wakilai su 364 nan kusan 80 bisa 100 mutanen arewa ne to wai me ke faruwa ne shin kashe mu da ake yi suna so ne ko yaya jihohi na arewa za a shiga kuma da biyu ake yi mun samu bayanai cewa wannan batu na ƙara tsawaita dokar ta bacin ya sa shugaban majalisar wakilai aminu waziri tambuwal ba da umarnin katsa hutu da majalisar wakilai ke yi a halin yanzu domin su dawo gobe alhamis su yi zama na musamman akan bukatar tsawaita dokar ta bacin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A jihar Gombe kuma hukumar 'yan sanda ta tabbatar da cewa mutumin nan da wasu mazamna garin suka kashe a jiya talata dan kunar bakin wake ne bayan da aka samu tilin abubuwan hushewa a cikin jakar da yake goye da ita ga kwamishinan 'yan sandan jihar ta Gombe da jerin abubuwan hushewar da suka samu a cikin jakar mutumin. What we five RPG warhead, two mortar, two cylinders, five uh... kwamishinan 'yan sandan jihar gombe kenan abdullahi kudu a sa'ilin da yake bayani wa 'yan jarida a ofishinsa game da batun wani yunkuri da wani dan kunar bakin wake ya yi da bai samu nasara ba a maimakon hakan shi ya rasa ransa a bayan da matasa suka kama shi aka kona shi a sa'ilin da ya kokarin da bom a tashar motar gombe layin a jiya talata kwamishinan ya ce wannan dan kunar bakin wake ne wanda ke da mummunar nufi amma allah bai bashi nasarar aiwatar da mummunar manufar tasa ba mun gano wasu munanan ababaɗe wanda zai kashe mutane ba tare da sun shirya ba ababaɗen sun haɗa masu fat guda biyar da sauran waɗansu ababaɗen guda biyu da kuma silinda guda biyu da abin da ake tada bama bamai sabili da haka mun gode wa allah tare da goyon bayan masu aikin tsaro na gari mun shawo kan mummunar nufin ɗan ƙunar bakin waken. hare-haren ƙunar bakin waƙe a jihohin Bauchi da kuma Gombe ya fara kunno kai a wannan lokaci. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Daga jihar Gombe sai jihar Adamawa ga kuma rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana akan yadda talakawa da hukumomin jihar ke ci gaba da jinjina ma waɗanda suka sadaukar da rai suka shiga aikin tsaron sa kai suna hwahwatawa da 'yan Boko Haram a cikinsu kuwa har da mata kamar yadda za ku ji. yayin da aka bar su al'umma da kansu su shiga su kare mutuncinsu da matsayinsu da darajansu lallai zai taimaka yana da kyau kamar su 'yan sa kai din nan ya kamata ba su makamai masu inganci bai kamata ba su da makamai na gargajiya da suke amfani da shi ba wasu al'umman jihar adama kenan ke bayyana goyon baya da kuma jin daɗi game da taimakon da maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf ke bada wajen yaƙi da masu tada kirba na kungiyar boko haram da yanzu haka ma ke iko da wasu sassan jihar adamawan su da 'yan sa kan sun ce suna nan daram a wannan yunkuri gari mr philip james shine masu katarin kungiyar maharba na jihar adama shawaran da zamu ba al'umman gari duk inda ake wannan tarzoma don allah mutum yana cikin daki ma ya kara shiga karkashin gadonsa eh domin mu ba gudu ba ja da ba wannan aiki mun riga mun shafa jini a mu. domin haka muna nema kawai abin da muke roko addu'a shine babba. Shi kuwa Mr. Yon Morris da ke ma jagorantar wani rukunin maharban ya fa buƙaci gwamnonin arewa da kuma masu hannu da shune da su masu fita su bada nasu gudumawa. So fafatan da muke yi dai Allah yana ba da nasara. Mun ji daɗin haka mun gode. Kuma kamar yadda shi sakacin namu ya riga ya ce idan akwai taimakon za su yi mana amma muna roƙon taimako. A kare mu saboda mu ji daɗi muna da iyalai a gida. A ba mu muna kuka kuma shanin katri da su na. Mu ko sun ba mu za mu yi mu mai musu amma rashin hanawa ne kuma jinkirin da suka yi ba su nemo tun farko ba shi ya kawo wahala na kun ka mun fita mun fita ba maganan gudu wani abun burgewa ma yayin wannan fita shine hadda mata maharba da ke masa saba layan ba gudu ba ja da baya wallahi na ji abun ya ban haushi a zuciya na ina son same sun gani da ido dai mu ke baki ji tsoro ba a matsayin na mace wallahi ban ji tsoro ba mata iri na zan iya ba su shawara jumure kamar yadda na jumure na su zo su yi kokori wataƙila su suna rike da manyan miniga ke kuma gashi nan kamar na wani irin me kika rike baki a ganin su suna rike da manyan makamai za su baki tsoro to ban ji tsoron makamin su ba da sandan da ke hannunka shi zaka kashe mace ba ka sata na wani ka kashe maciji da shi ba duk wannan ma na zuwa ne yayin da shugabanni da sarakuna da kuma wasu gwamnonin arewa ke yin kira ga jama'a da su fito su kare kansu Mr. Pepe Leshe kakakin gwamnan jihar Adama ya fa bayyana cewa yanzu a Yola dai akwai kwanciyar hankali fiye da yake kwana bakwai ko takwas da suka shige da akwai sa farin ta birjiya na shige na kaga ko zai gudu ko tayan mota ne ya fashe kaga mutane sun kama gudu akan cewa ai ai suna zuwa amma yanzu na hankali na kwance don haka dole ne a gode ma wa'annan da suka sa kansu su ne ma suka fi sani wannan da wannan yanzu kamar soja na Najeriya wani an kawo shi daga Bayelsa wani an kawo shi daga Enugu in ya zo cikin yola ba zai iya tasance waye ne dan yola waye ne dan maiduguri waye ne dan kaza bari ya gane ba amma kaga kamar civilian jtf nan da maharban nan daga kallon fiskan ka za su san cewa kai nan ba dan yola bane kaga za su yi taimako soja nashi ne fa ya yi harbi ya kamata mutanen su gane soja ba dan sanda bane nashi dama yaki ne ya gada karan zura watanni na cewa dakarun sojin najeriya da yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf na fa samun nasara a wannan fafatawa da suke da yan bindiga na kungiyar boko haram a wasu sassan jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga sahabu Imam Aliyu da shirin demokradiyya a yau. Demokradiyya a yau. muryar shugaba gullak jonathan kenan lokacin da yake ayyana takarar shugabancin najeriya karo na biyu a cikin shirin na yau za mu duba batun cancantar takarar tasa Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. A ranar Talata sha ɗaya ga watan nan ne shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya sake ayyana shirinsa na yin takarar shugabancin Najeriya bayan kusan kammala wa'adinsa na farko. Wannan bikin da aka yi kusan wurare daban-daban banda Abuja ciki har da anan birnin Washington DC ya kawo ƙarshen raɗe-raɗen cewa ai shugaban ba zai ayyana kansa ba saboda a dokance ba shi da hurumin ya sake yin takarar shugabancin Najeriya. A cikin watan goma wato watan Oktoba ɗaya daga cikin shugabannin 'yan hamayya Alhaji Bashir Tofa ya tattauna da Aliyu Mustapha Sokoto kan batun cancantar shugaba Jonathan ya sake yin takara. Ga ma abin da yake cewa. To, uh, ita dai constitution ta ƙasa uh, akwai inda ta ce ba yanda za a rantsar da shugaban ƙasa fiye da sau biyu. Mm. Shi ko Jonathan yanzu an rantsar da shi sau biyu. Saboda haga cewa idan zai shiga zabe har ya ci kaga za a rantsa da shi na uku kenan saboda haka wannan ba za ta faru a halin yanzu akwai manya-manyan lauyoyi da suka yi layi suna jiran ya ce zai tsaya su tafi kotu domin su kawo wannan doka ta cikin constitution wadda za ta hana shi tsayawa don haka ake zaton har yanzu ya kasa cewa zai tsaya suna ta duba wace dabara za su yi hmm. ina za a yi da kotu waɗanda alƙalai za a sa ya za a yi da cikin da za a yanzu abinda suke ta duba kenan su ga yadda za su yi maganin wannan lamari. Kamar yadda muka faɗa tun da farko ra'ayoyi sun bambanta tsakanin su masana shari'a kan cancanta ko rashin cancantar sake yin takara na shugaba Jonathan. Kan haka muka tuntubi ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya kuma mutumin da ya saba yin fashin baki cikin wannan shirin Haji Hassan Liman kan wannan batu. Tsarin mulki ta Najeriya ta tara, wato in aka je kashi na ɗari ɗaya da talatin da karamin kashi na ɗaya kuma wato maganar shugaban ƙasa kenan shi kuma gwamna a kashi na ɗari da tamanin da biyar to za a ga inda shi aka ce uh, shugaban ƙasa zai zauna ne a matsayin shugaban ƙasa in aka masa zaɓe so ɗaya wato in yi shekara hudu ko kuma in aka sake zaɓensa ya yi shekara takwas haka ba shi su ma gwamnoni. wato akalla na farko aka zaɓi mutum gwamna shugaban ƙasa ko gwamna tsarin mulki ya ce za su yi shekara hudu ne tun ba a sake zaɓen ba to za su bar kujerar nan sai an sake zaɓen su amma an sake zaɓen to tsarin mulki ya ce za su yi akalla kar su kasa shekara takwas tun suna kai shekara takwas su dole za su bar wannan karar kujerar mulki ta Najeriya. Akwai waɗanda suke cewa shugaban ƙasa gullak Jonathan bayi da hurumin sake takara saboda a cewar su tsarin mulki ya ce ba za ka yi rantsuwa kar ya wuce sau biyu bane kuma a lissafin su yi rantsuwa so biyu yanzu in yayi na uku ne ko yayi na hudu saboda haka bayi da hurumin sake yin takara ban san mai tsarin mulki ya faɗa game da rantsuwa kamar yadda na ce a cikin kashi na ɗari ɗaya da talatin da bakwai an ce za a zaɓi shugaban ƙasa farko na wa'adi na shekara hudu in ya kasance ya gama wannan shekara na hudu hmm. jama'a don sun ga cewa ya cancanta su sake zaɓensa hmm. ana iya sake zaɓensa a nan kuma zai sake ɗauran tsuwa na biyu kenan to abin da tsarin mulki ya ce a ƙaramin kashi na ɗari da talatin da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya shine cewa mutum zai yi rantsuwa ne sau biyu a matsayinsa na shugaban ƙasa ko na gwamna hmm. Abu na tsarin mulkin shi kenan. To, to shi shugaba Jonathan yanzu in ya in an in ya ci wannan zaɓe ya rantsuwa ya yi rantsuwa sau uku kenan saboda haka ya matsayinsa. Hajji sabo da kuma jama'a masu saurara kamar yadda na yi bayani dukkan mu dai a Najeriya muna aiki ne doka da kuma tsarin mulki. bayanin da kake ko maganar da kake nan a sani na akwai waɗansu da suka kai ƙara a kotuna na najeriya waɗanda suke neman kotun ta ba da fasara a kan irin wannan abu bisa ga ƙa'ida na aiki na a matsayina na lauya musamman babban lauyan najeriya aka ce in magana tana gaban kotun ba yi ba daidai ba ne mu yi magana mu kai ga za mu ce ga yanke hukunci amma abin da za mu lura a nan shine tsarin mulkin najeriya ta ce shugaba in aka zaɓe shi so ɗaya zai rantsuwa in aka zaɓe shi so biyu zai sake rantsuwa zai yi rantsuwa wato so biyu kenan kar ya fi biyu to in ya rantsuwa ya fi biyu to tsarin mulkin najeriya a ƙarƙashi na ɗari ɗaya da talatin da bakwai ƙaramin kashi na biyu aka ce wajibi ne shi ɗin nan tamkar kaman karye abinda zai wuce wannan tsarin abin tsarin mulki ta ce to a nan ka kawo maganin cewa ya yi rantsuwa a lokacin da allah ya yi maka rigaye alhaji umaru ya raduwa rasuwa eh ya ɗauki rantsuwa a matsayinsa na shugaban ƙasa an zaɓe shi a 2011 ya sake ɗaurin rantsuwa to a yanzu yana neman ya yi takara ko kuma ya ayyana kansa cewa zai yi takara to a yanzu maganar nan tana gaban kotu to shin ya dace haka ko bai dace haka ba abu ne da ya kamata mu zuba idanu mu gani shin zai gabatar da kansa ko kuma za a gaban hukumar zaɓe in ya gabatar da kansa a gaban hukumar zaɓe cewa zai takara to kotun za ta iya yin hukunci da ba da fasara shin wannan ya saba wa ƙa'ida ta shari'a ko ya saba wa tsarin mulki ko bai saba wa tsarin mulki ba. Masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Elika wadda ya taimaka da muryar shugaba Jonathan da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu kuma ga Salihu Garba da takaitattun labaran duniya. Boko Haram suke ci gaba da kwace garuruwa a yankunan arewacin Najeriya. A yayin da jami'an tsaron Najeriya suka kasa shawo kan wannan matsala ta Boko Haram. Mutane da dama sun fara tambayar wai menene ke faruwa. A bayan tattakin wata guda. Da kuma hirarraki da ɗaruruwan mutane manya da ƙanana. Murya Amurka ta fito da wani rahoto na musamman da ke nuna wasu abubuwan da watakila sun ƙara dagula wannan lamari, ciki har da wasu munanan bidiyo da wani soja ya ba murya Amurka na yadda wasu da ake zargin sojoji ne suka yanka waɗanda suke zaton 'yan boko haram ne rahoton mai suna jini hawaye da fargaba a daular el kanemi yana nan akan shafukanmu na yanar gizo voahausa.com da kuma dandalin voa.com Yanzu dai da gaske ga Salihu Garba da takaitattun labaran duniya. Kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tsayar da wani kuduri inda ya gargaɗi kwamitin sulhu na majalisar ya gufarar da ƙasar Koriya ta Arewa gaban kotun ƙasa da ƙasa. Kudurin da bai zama alatilas ba, Japan da ƙasashen tarayyar Turai suka gabatar da shi. ƙudurin ya samo tushe ne daga rahoton kwamitin bincike na majalisar a kan ƙasar koriya ta arewa da ta fitar watan fabrairu dinnan da ya wuce rahoton ya bayyana dalla-dalla yadda aka hallaka mutane aka azabtar da su mata kuma aka ta yi musu fyaɗe wasu an hallaka su da yunwa rahoton kansa ya kira majalisar ta gufanar da gwamnatin koriya ta arewa gaban kotun ƙasa da ƙasa ƙasar koriya dai ta arewa ta ce ta ci gaba da musanta cin mutuncin ɗan adam kana ta zargi amurka da ƙawayenta da neman hambare shugabancin ƙasar ana zaton za a yi muhawara akan kudirin a zauren majalisar ɗinkin duniya da takaitattun labaran da muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin allah mu sake da muku da wasu shirye-shirye ka mai sallama da ku ga gaisuwar sashen hausa zuwa ga sal da wato saliha abakar a sakkwato da watan allah ya kara mata lahiya da kwarin jiki amin yanzu a madadin salihu garba da diodone cubahiro wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu mr jim harman ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai an jima da hantsi idan allah ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.